Alhamdulillah ‘yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kuma shi ne ya damu a wannan masallacin mai tarin albarka. <clears throat> Masallacin Umar ibn al-Khattab da yake nan ce ɗin ‘yan kifi a cikin garin Kama, a wannan rana ta Lahadi wanda yau da ashirin 29 kenan ga watan Burkada hijira ma'aiki alaihi salatu wassalam. salam daga makka zuwa madina 1447 <coughs> wanda ya dace da goma sha bakwai ga watan biyar miladiya 2026 muna cikin littafin mu mai tarin albarka alfitu bin malik rahmatullahi ta'ala alai wanda yau za mu tashi baiti na 191 zuwa 93 in ba ta ba muna cikin babi na izafa in ba ta ba mun kasa izafa gida biyu bane musu ka iya tuno su yawa lafziya ko ka ce mahaba duk sunanta ne ta sai kuma abin nan wata take abin nan na'am yawa abin nan na farko ta farko maka fara yi ma'ana wiya mahaba ma'anawiyya mahaba me yasa muka ce mata ma'anawiyya saboda tana nuna wani abu shi mudaf zai fa'idanta da mudafin ilaihi ko dai ta fuskan taksisi ko kuma ta'arifi idan aka yi izafa su zuwa ga nakira ya fa'idantar da taksisi idan aka yi izafa su zuwa ga ma'arifa ya fa'idantar da ainihin ta'arifi wannan shine to sai muka zo zuwa ga kuma ita tana kasancewa ne a wajen suna mufaradi a wajen suna wanda yake na kira mufaradi muka ce kullum <clears throat> mudaf ba a saka masa alif da lam sannan kuma ba a yi masa ne, ko sannan idan jam'i ne nunun ta musanna ko ta jam'i ba ta tabbata mun yi wannan bayani to um, da muka faɗo idafa lafziya muka ce me yasa aka ce mata izafa lafziya domin shi muzaf baya fa'idanta komai a wajen muzafin ilaihi la taksis wala ta'rif shi ya sanya ma muzafin da muzafin ita wannan muzafin da muzafin ilaihi muka ce ya halatta a yi mai a sifanta na kira da shi ko kuma ya zama hal hal kuma zai zama wasai ne na kira ne yake zama hal yawwa ah, aljumalu ba'ad al-ma'arif tu'addu ahwalan wal jumalu ba'da nikah tu'addu sifat kamar yadda bayani ya gabata to kaga da Allah ya ce hadiyan baligal ka'abati balig mudaf al-ka'aba mudaf ilayhi to wannan mudafin da mudafin ilayhi sifa ce ta hadiyar kuma kaga menene nakira ne to inda tana fa'idantan tana ta'rifi al-ka'aba alif da lam to amma kawai kira ne shi yasa kaga muka faɗi ya tsufi wancan wanda muka ce wa minan nasi man yajadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir sare ke. shi wancan man din sare itsafi kaga saniya ke, sai ya zama hal kuma izafa ce domin ism fa'il ne aka izafa zafa kamar yadda bayani ya gabata da yankun tana insha Allah to tunda an kaba mana ka'ida cewa shi muzaf ba a sa masa alif da nan yanzu ba za ka zo ka ce kana so ka ce kitabu Musa ba za ka ce alkitabu Musa ba baitu Ahmadin ba za ka ce albaitu Ahmad ba ba zai yiwu ba yawwa baitu zaidin ba za ka ce albaitu zaid ba wannan duk wacce irin izafa ce izafa ma'anawiyya to amma yanzu zamu ga ita izafa lafziyya ta bambanta da izafa ma'anawiyya a kan samun wannan damar sai yace mana wa wasul qalbi bil mudaf mutafar in wusilat bi thani kal ja'd sha'ar yace wa wasul al haɗa al bibil muzafi da wannan muzafin ɗin wanne ne yake rufi mudafi da ya zamo ya zamo me ko dai ya sifa mushabbaha ko ismu fa'il ko ismu maf'ul kamar yadda bayani ya gabata to saboda haka wannan da ya zamo haka to hada shi da almutafar abin gafartawa ne ma'ana an ba da dama baka da matsala ya juzu dukulu al wallam alaihi amma da sharaɗi sai ce in wutsilat kaga akwai hiya ta wuri ila ne ila al in wusilatil al bisani amma idan aka haɗa na biyun da alwanne ne na biyun zafin ilaihi yanzu ah, to shi kenan bari ne sai ce kalda'ad sha'ar wannan alda'ad shayi alda'ad wannan menene alja'adu eh eh menene mun ce ai wato alwasfu shine ke kasancewa kullun idafa lafziya alwasfu alwasfu ya hada mai da me ismu fa'il ismu maf'ul to wanda kaga sifa ce alja'adu sha'ar kaga wannan mudaf ne wannan mudaf ilayhi to amma me yasa mudaf ya samu alif da lam saboda mudaf ilayhi shima ma samu alif da lam inda bai samu alif da ba ba za a saka ma wannan alif ba alja'ad sha'ar to sai ke cewa in wusilat bisani wato kaman ka ce ja'a rajulun alja'ad sha'ar yazo nan alja'ad sha'ar sifa ce tawa ta rajul to kunga ga inda zamu gane idafa lafziya ba ta fa'ida ta tarifi kaga zaka ce ja'a rajulun rajulun na kira ne kuma alja'ad sha'ar ya zamo sifa ta sa da alif da lam da aka saka هم بفائدة سدة تعريفي ما هذا وذاك سيداء الرجل الجعل الشعر وذاك فيها كمان مليه ما فمدى الرجل ما عرفها لي ايه ايه ايه فريدي قصير فريدي قصير يكا انك سي انك سيداء الرجل الجعل الشعر وكا قصير اذا محال هذه اذا محال مليه eh ba zai zama sifa ba halin da eh to wannan hali na farko kenan yanzu al ta shiga a cikin almubafu kenan ba za ka ce alja'adu sha'ar ba ba zai yi ba alja'adu sha'ar ba zai yi ba mun gane to shi kenan to amma يلي أهل التكت فيه زاد الشعر زاد الشعر يا هلتها كثير ألم كثير ألم ألم شيء يا هلتها آه آه أتري وين أنت فرطن كوي أبى تبيه بعد الشعر شيء يا هلتها آه آه كمالي شيء ما نعرفه شيء يا هلتها إيه a'a kawai sai ka ce eh saboda ga dalili dalilin ga shirin a rubuce ya halatta saboda me a'a abin da ya sa halin saboda ya ce mana magutafa an yi sauƙi an halatta izi ne kenan iza jaza dukuluhu fa yajuzu harfu aiban in ya halatta a saka halatta kuma shafe kin za ka ita da adu sha'ar yanzu abin da za mu yi za mu iya fahimta a in za mu koma mai tariyar baya za mu ce idafa lafziya da idafa ma'anawiya mudaf zai iya zuwa na kira ko ku ba alif da lam amma dole mudaf idan ya samu alif da lam duk sun ittifaqi akan haka kun fahimta yanzu wannan kace da'atu sha'ar Ya ce lafaziyya ka ce baitun rajin sun yi tufaki a kan nan haka ne kuma haka bane to shi kenan to kuma sun yi ittifaki ba za ka zo ka sa alif da lam nan kuma ka cire ba ka ce alja'a da sha'ar duk sun yi ittifaki da izafa lafaziyya da ma'anawiyya duk ba za ka yi wannan ba to ita izafa fasiya sai ta bambanta da ma'anawiya ba za ka iya samu su alif da lam kamar nan mun fahimta insha Allah ma tsaraja ana gane mala Ahmad malan Adamu eh da malan Adamu bi to Allah sa ana gane insha Allah eh wannan wazo insha Allah to sai kenan sai ce aubin lazi lahu sani ko kuma alif da lam ta shiga zuwa ga abin da aka yi izafar na biyu ba ta shiga zuwa ga muzafin ilaihi ba amma ta shiga ga abin da aka yi izafar muzafin ilaihi zuwa ga gare shi ina misali sai ce ka zaidu ne ra'asil jani da za su ya kamata ma ka za a ma eh. ya yi ba matsa eh yawa ra'asin shi kamata shi je kamata eh eh yanzu kun ga abbarib isin fa'il ne ba ce ko ya zama alwasfu tun isin fa'il ne to abbarib yanzu wannan muzafi ne wannan muzafin ilaihi ne bai samu alif da lamba kamar yadda nan ya samu to amma me yasa ya halatta a sa saboda shi ma ya zan mudaf zuwa ga abin da fihi al eh, shi ne arjani shi yasa ce, awil ladhi lahu takdiri awil ladhi udifa lahu Sani. ko kuma an din ta shiga ga wanda aka izafa wanne ne na biyu shine mudafun ilayhi mudaf shine al-awwal mudafun ilayhi shine Sani. to a asani anan ne mudafin ilai shine ra'at to ba shi da alif dalam amma kuma zama muzafin ne zuwa ga abinda ya samu alif dalam to shi ya sa a nan suka ce da za ka karo wani muzafin ilaihi na shi wannan muzafin ɗin ba shi da al amma shi ma muzafin ilaihi shi akwai al zai halatta misali yanzu ka sai ka ce zaidun abdaribu ra'asi abdiljani ra'asi kaga duk da cewa alif da lam bai zama mudafin ilaihi zuwa ga mudafin mudafin ilaihin ya isin fa'il ba to amma kun mudafin ilaihi ne na wancan mudafin to shi yasa ya halarta. Eh, eh. ai shi ne wannan ma ra'as ainihin kira ne muna maganan aiko kun ganin mudaf alif da lam mudaf abin in kun fahimci wannan za aka ce to yanzu an ma ƙara faɗaɗawa mudafun ne wannan isin fa'il duk da cewa mudafun ilaihin sa na kira ne to ya halatta a kisa masa alif da lam saboda me saboda mudaf ne na mudafun ilaihin da yake da alif da lam to haka nan kamar yadda faɗa da zai zama muzaf na muzafin ilaihi ne wanda shi kuma nasa muzafin ilaihi din alif da lam ne ba matsala malam adamu an gane eh ba wani zan kuwa al'adar fesa ke a ne ke sha Allah yawwa an gane ko to shi kenan yanzu an nuna mana an yi an ba da dama an yi sauƙi duk da izafa ma'anawiya ba a yadda muzafi ya zo da alif da lamba to sai aka ce a izafa lafziya an ba mu dama mu saka alif da lam a wajen muzaf yaushe yayin da muzafin ilaihi ya zamo shi ma da alif da lam hali na farko kenan to shi kenan muzafin ilaihi ba shi da alif da lam mudafin ilaihi shi wanta isin fa'il ko mu shabbaha. to amma sai ya zama mudaf ne na mudafin ilaihi da yake da alif da lam ya kace da nama an yi saukin kamar wannan misalin da ya kawo to sai ya zama shi wannan mudafin ilaihi na ismul fa'il na kira ne to amma mudafin ilaihin sa to nasa mudafin ilaihin akwai alif da lam to nan ma sai aka ce ba matsala Eh, kaga yanzu wannan asalis shine mai alif da lam a wancan misali kuma arrabi shine mai alif da lam nan kuma al'awwal shine mai alif da lam kun fahimta ai eh zaka iya samun mudaf sai kuma muzafin ilayhi wa huwa mudaf aidan sai kuma iya samun muzafin ilayhi wa huwa mudafin aidan kuma sai ma samun muzafin ilayhi eh <laughs> إيه. إلى ما تعقل إن شاء الله طب نعم قريم إيه؟ واتو أو آه، أو بالذي له وضيء من آه، إيه من إيه يا مالك الأن إيه. يوه أو بالذي أضيف الثاني له شيني في أو بالذي أضيف الثاني له ko kuma ya zamo alif da lam ɗin akwai ta a wajen abin da aka yi izafan na biyu gare shi wanne ne na biyu shi ne ra'as to kaga sai ya zamo shi allazi uzaifa ya zai shi kuma yana da alif da lam yau shi ne asali ƙwarai da gaske <laughs> eh to yanzu bari mu yi in an zina nauyi sai mu kyale shi sai mu haɗa shi da na ba. sai ce wa kaunu ha ita me aldin wa kaunu ha fil wasfi kasancewarta a cikin alwasfu shine ismu fa'il ismu fa'ul ko sifa mushabbaha kaunuha fil wasfi katil wato kasancewarta ta zamo ta wadatar a saka ta a cikin alwasu ba tare da an sa zuwa ga muzafin ilaihi ba abu ne tabbatacce amma da sharaɗi. in wata a musannan in shi muzaf ɗin? ya zama musanna ne au jam'an ko ya zama jam'i jam'i kala-kala da irin jam'i sai ke cewa ita ba a jam'in da ya bi hanyar musanna sai mai tambaya ta wani jam'i ne ya bi hanyar musanna shi musanna shine ne wani suna wanda aka ƙara masa alif da nunun ya ba da sama da ɗaya kun ba a jirkita asalin mufradi ba kuma ana masa irabi da haruffa biyu kuma nunin ta ƙari ta shiga wadda ake shafewa idan za a yi izafa yanzu raka'atun mufradi ne Ta sai kake so ka ce raka'a biyu sai ka ce raka'ata ne ka ga yanzu baka jirkita asali ba alif kawai ka ƙara kuma sai ka ƙara nunin wannan nunin za'ida ce ba ta asali ba ce ba me yasa ta zama za'ida in za ka ce tal fajiri kaga za ka mai ta to sannan kuma musalla da harafi nawa ake masa da irafi da harafi biyu yurufa ubil alif wa yunsabu idan bil ya ja'a rajulani ra'aitu ni, marartu bi ni. to shi ma dan muzakar salim shi ma haka ne yanzu idan ka ce ah, muslimun to ya zaka jami'in sa muslimu na Ta ga yanzu baka canza asalin mufradin ba kawai me ka ƙara wawun da nunin sai baka jami'i wanda shi ma da irabin su da harafi biyu ake yi dan muzakar salim yurfa'u bil wawi wa yunsabu jar ja al-muslimuna ra'aitul muslimina farartu bil muslimina ashe kenan dan muzakar salim ya bi hanyar musanna ya bi hanyar ta yadda idan za a so sama da ɗaya ba a dirkita asali mufradi ba sannan kuma da irabin da haruffa biyu sannan yana da wata nunin wacce take ƙari ce in za a ƙarƙar abin ya zo a motsin mukuni i ru'usihim mukuni ina ne sai aka cire nunin lil idafa wal muqimi sala kaga muqimi na sai aka cire nunin lil idafa an fahimta ko to shine yake cewa kenan me yake so ya nuna mana mun ce ba ka'ida ce. a ce a sami mudaf da alif da lam amma a ce shi mu zafin ilai ba za a sa masa alif da nan ba ba yadda da wannan ba to amma sai aka ba da dama a wannan gabar sai ke cewa ni baitin gaba ya kawo akwai baitin gaba ya kawo misali ko bai kawo misali ba in ba in bai bai kawo sai sai mu kawo misali to shi kenan, yanzu misali a a shi kenan inda ka mu sai mu kawo yanzu misali musanna sai mu ce A'a ah, eh, ba shi ba. Eh. Yanzu ga wasu baituka guda biyu wanda eh, ibn hisham isu shari da su sai yace in ya ganaya anni almustawtana adanin in ya ganaya anni almustawtana adanin kaga almustawtana ne sai aka ce almustawtana adanin mun gane ko yawwa sai ce in ya gani ya alni almusautsana adanin fa innani nafsi yawman anhuma bi gani wato yana magana ne akwai wasu aminansa na kudda kudu wanda suke garin adan adan a cikin yaman ne to sai ya ga an ɗauki lokaci ba sa kula shi ba sa bincika rayuwarsa ya yake to sai ki cewa in ya gani ya anni adanin. Ya ce idan wayancan mutane biyu da mazauna adan in sun wadatu daga ni ma'ana ba su da ta ba sai da ni za su rayu ba sai ce fa inna ni to ni kuwa lasti yawman alhuma bi gani ni ba zan da zan wadatu daga su ni ina da bukatar su ko da yaushe shahid anan kaga yake ta almustawtsana ajan kaga almustawtsana ne amma sai aka cire ya an sa alif da lam kuma shi muzafir ilaihi bai sabi alif da nan ba mun gane to sai jam'i yanzu a cikin alqur'ani wal muqimis salati jam'i ne wal muqimi as-salati a ko da yake afwan nan akwai ma alif da nan wannan zamu ita salati akwai alif da nan ga ga ga wani shahid nan da yake cewa laysal akhillau bil musbi masalihim ila al walau kanu zawi rahimi yace laysa al masoya masu kauna ta gaskiya ba su kasance ba bil musgi masanihim kaga al-musgi ne al mudaf masanihim mudaf ilayhi kuma alif da lam to saboda ke kita laisal akhillau bil musghi masalihim ila al wishati wa law kanu dawi rahibi yace masoya na gaskiya ba su zamo suna kasa kunne su saurari masu gulma masu fata tsakanin masoya ba ko da ku ‘yan uwa ne da shi. Shahid, kaga bil musri masami'ihim ba a ce al masabi'ihim ba a nan me aka yi al-mudaf ya zamo da alif da lam amma kuma mudaf ilai babu alif da lam me yasa saboda jam'i ne na muzakkarin salim kaga nan da yace kenan wa ha fil wasfi kafin amma in waqa'a ma'ana in waqa'a al-wasfu musannan in ya zamo wato shi wannan wasu musannan ne kamar misali ka ce za ah, al'akila fa'amihim za al'akila fa'amihim kaga al'akila ne ra'aitu al'akilai fa'amihim ko? kamar ka ce ra'aitul qari'i durusihim ra'aytul qari'i kaga alqari'i ne saboda alif da lam da aka sa to kaga me yasa saboda jam'i ne akan haka da za mu samu jam'u salama ko jam'u taksir ba zai halatta ba misali yanzu ka ce ha'ula'i abdurrabu rajulin ba zai yiwu ba domin Abdurrahim shi majami'i ne majami'u ta kasir ne ko yanzu ko mu ce ja'at Batu hindin Batu jam'i ne amma kuma jama'u ma'anasir ne salim daidai ga jama'u kasir. Allah sa fahimta yawwa to saboda haka kenan ya halatta alwasfu ya zama yana da alif da lam ya zama muzafin ilaihi zuwa ga abinda da ba a saka masa alif da lam ba yaushe lokacin da alwasfin nan ya zama musanna ko jam'u muzakarin salim shi kenan musa ka gaba wahala wannan Yawwa, alhamdulillah an fahimce shi insha Allah Allah ya dace da mu Allah sa an fahimta insha Allah